وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan shine darasinmu na biyu a cikin littafin na biyu ne ko na uku a'a ban yadda ba na uku ina ne to na uku shafi na biyar sadisan iko sai Allah to ba rubuta shaida bane wannan shine darasin mu na uku a cikin littafin salatuna nasan a fi ahkamis siyam a wannan rana ta safiyar talata bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara huɗu. da arba'in da bakwai daidai da ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a kamar yadda muka sani littafi yana magana a kan nasoshi da suka zo a babin hukunce-hukunce da sauransu wanda ya shafi azumi wanda lallai muna da bukatan su da kuma maimaita su don mu kiyaye su mu fahimce su da kyau za mu tashi sadisan mala ya ce na shida an kuraib anna ummal fadl tilhari ba a sattu ila mariya sallallahu alaihi wa bishan ba a satu ila muawiya afwan ce mariya ko bishan wannan hadisi an karɓo shi ne daga ya ce lalle ummul fadl bint al ta aika shi zuwa wurin muawiya Allah ya kare da a gare shi a kasan sham ƙala sai ya ce faƙadun fi sham sai na isa wato sham hajjatu ha. na je na biya mata bukatunta la'alla kasuwa ta aike shi saro mata kaya ko wani mu'amala da irin wannan wasta halla alayya hilalu ramadan ina sham din nan dama a watan sha'aban ne kawai sai muka ga jinjirin wata bai ma'ana ina can sai aka ga watan ramadan wa ana bi sham alhalin ina sham ban dawo madina ba fara'aina hilal sai ya zamana mun ga wata a sham lailatar jumu'ah a daren juma'a yaushe ne daren juma'a yawwa al'amis da dare faduwar rana da magariba ta yi ran alhamis to shiga daren juma'a sun makadimtul madina da na gama abin da ta aike ni na fuskanto na dawo madina fi akhir shahar a ƙarshen wannan wata din ƙarshen asalin wato watan bi ma'ana bai daɗe a ramadan ba ya ɗauko azumi sai ya juyo kun ga duk ƙarshen dai wancan watan ne fasa'alani ibn abbasin sai na haɗu da Abdullahi dan Abbas kun ji mutumin kirki Allah ya ƙara yadda a gare su yace sai tambaye ni summa zakaral hilal daga cikin tambayoyin da ya mun sai ya ambaci ganin wata a ciki yace ka je Sham akwai wani abu game da ganin wata a can bi ma'ana yana so ya ji su ya mutanen Sham ya azumin su da makamantan wannan kun san duk mutum mai addini yakan so ya ji halin da addini ke ciki ne farko a ko ina kafin ya tambayi wani abu wanda ba shi ba faƙala sai Abdullahi ɗan Abbas ya ce da ni mata ra'aitumul hilal ku a sham yaushe kuka ga wata ne kam faƙultu sai na ce da shi ku lalatul juma'a mun ga wata ne a daren juma'a bayan rana ta faɗi rana alhamis faƙala sai Abdullahi ɗan Abbas ya mamaki ya ce da shi a an ta ra'aituhu lalatul juma'a kai yanzu ka ga wata a daren juma'a me ya faru saboda ya saba ma sunan inda suka gani a madina za ku ji a gaba faƙultu sai na ce da shi ra'ahun nas a'a ba ni na gan shi da na ba mutane suka gani akwai darasi ana na farko sahabi baya karya kun fahimci magana ya ce ba ni na gani ba in wani ne shi ma sai ya ce eh haka aka dinga a kansu na kira dto na kira wani ko har a zo a naɗa maka sarautar da 'ya'yanka ma za su gada ina amfanin irin wannan eh sabi bai karya eh karka nada mu kanka sarautar sarkin kasan Hausa ka kyale musu ka zama sarkin gaskiyan Hausa ne Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'aman ma'as sadiqin yace ba ni na gani ba ra'ahun nas mutane suka gani to darasi na biyu cewa ra'ahun nas wannan raddi ne ga yan shi'a mutane sun gani yan shi'a ba sa azumi sai sun ga wata da idansu kuma sanda za su ga wata da idan su an riga an fara azumin kaga kenan Allah yana naina bin su bashin azumi ba su yi ba yace mutane ne suka gani wa samu kuma suka <coughs> suka yi azumi ni ma na bi su wa sama muawiya yace to babban sahabi ma muawiya da aka aike ni wurin sa babban sahabi muawiya shi ma ya dauki azumi qala sai abla dan abbas yace da shi kullu na ra'aynahu lailatas sabt mu ko a madina dukkan mu ranan daren asabar muka gani ran yaushe kenan juma'a da dare su mutanen sham sun gani ranan alhamis da dare su kuma mutanen <coughs> madina sun gani ranan juma'a da dare an fahimci wannan to kaga shi ma nan akwai wani abun lura din da izina su ta cewa ya sarkin musulmi kullum sai ya ce kaza kuma bayan an ga wata a wuri kaza to ga sahabbai ma an gani a sham ba gani a madina ba kun fahimci magana kuma da madina da sham wanne tafi wata falala madina to amma kuma haka nan a kurai da sauran mutanen sham da sun mu'awiyar suka ci gaba da azumin in wani ya ce ai dole ai daidai kuskure ya yi idan dole ai daidai yanzu da muke nan an idar da azahar a madina da makka yanzu kai za ka tashi ka yi azahar yanzu ko ka yi kasan baka da sallah <laughs> saboda mene ba samu sharaɗi na farko ba da kulil waqt lokaci bai cika ba saboda haka cewa mutane sun ga wata ashe sanar wanda mai alfarma sarkin musulmi yake yi idan an tantance daidai ne kuma gaskiya ne ya kuma dace da mene koyarwan addinin musulunci saboda ba da ka ake yi ba abu biyu na farko masana ake sawa su bincika su tabbatar to kai kuma yanzu kana so a kyale abinda ilimi ya tabbatar a koma abin da ra'ayinka ya zo da shi in haka kowa sai ya koma ya ra'ayin kansa dalilin sa muke magana akan wannan saboda rashin daukan mataki zai haifar da fitina da rarraban kan musulmi kun fahimci magana zaka ga a social media sai a zo ana zage zage baka ku zan tambaye ku kuna social media kun taba ganin wani kirista ya fito yana zagin shugaban kan kuwa dan Allah wa ku gaya mun mutum ɗaya ku bani link in je in kalla ni ko ga abun mamaki wani kirista arni bakin arni wanda yake kuka taba ganin dan Allah ya zagi ko sakataren kan ko asalin ciyaman din kan akwai wanda ya taba gani ga kunan da yawa to abinci ko mun dan Allah in za a samu mutum daya wanda ya fito a media yana zagi sai mu ne kawai takarkaru mahaukata mu ne kawai mahaukata marasa tsari kuma wai muke da addini ba daidai bane wannan abin da suke yi akwai kwamiti da aka sa na biyu kuma an ba da damun ka kalubalance su ma a ilmanci kuma akwai wanda sun kalubalanta kuma an karɓi kalubalen nasu da suka yi daga ciki akwai profeso Ahmad Bello Dogarawa ya yi rubutu mai kyau mai kaibi da alƙalami akan gyare-gyaren da ya kamata a yi kuma ya kai fada mai alfarma sarkin musulmi kuma ya detending kuma aka sauka daga wasu abubuwa aka dawo kan nashi to amma kai da molan ka kawai saboda kana da data a waya sai kai ta zagin jama'a kuma ga ka jahili baka san komai ba wannan ba daidai bane ina faɗan nan ne saboda idan muka da muna walakanta mu to gaba za a waye gari ba wanda zai iya sa mutane wani abu ko ya sannan kuma ana kuskure to waye kai kai kuskuren ka nawa ne ko wannan abin da kai kuskure ne kuskure ne so da haka da Allah mu dauki hanyar gyara idan karatu gare ka ka bi ta hanyar ilimi kai raddi kai rubutu musulunci akwai raddi akwai duk mun yarda da wannan amma ban kaura da hauka shine ba masu shine ba masu kuma wani yana da mabiya na za'u fa tafshalu wa tadhhabu rihukum wani ya fandara wani ya kaza sai kaga yaron da ba a dade da gama cire masa pampers ba uwarsa ma bata gama sanin ciwon kanta ba amma ya fito yana zagin mutane yana zagin mutane yana ci musu mutunci wannan karatun da tunkan a haife ka wani yake karatu kuma har ya mutu yana karatu abinda ilimi ke tabbatarwa ka fito kai ta hauka duk mai ilimi in ya gani ya san shirme kake da hauka Sau da haka mu kiyaye Allah kuma ya shiryar da mu to shine abla dan abbas yace mu mun dauki mun dauki mun ga wata ne a daren asabar ran juma'a kenan fala nazalu nasumu kun gani ko yace ba za mu gushe ba muna azumi ma'ana za mu ruku da ganin watan mu hatta nakmila 30 har sai mun cika 30 za mu kai mu cika 30 yauman kwana 30 auna rahu ko kuma za mu ajiye azumin idan mun ganshi 29 shine auna rahu faƙultu sai ni a kuraib nake cewa ala taktafi bi ru'yati muawiya wa siyamuhu ya bla dan abbas ya zaka matsa ma kanka ba zaka wadatu kawai da ganin watan muawiya ba tunda shi ya gani kawai ka tafi akan lissafin su qala la sai bla dan abbas ya ce a'a ba haka za mu yi ba haka za amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce mu menene ma'anan ma'anan ya umurce mu shine ya ce su mulu ru'yatihi in kun ga wata ku dau azumi in kun ga wata a daren 29 sha'aban wasu wa abdiru li ru'yatihi kuma ku ajiye azumi in kun ga wata 29 ga watan ramadan shine ma'anan da yace haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu sai ce, hadal fahm wannan fahimta min ibn abbas daga abla dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarahum kama fil hadith Sadiq. cewa yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umurce su ne kamar yadda ya zo a hadisin da ya gabata su muli ru'yatihi ku yi azumi idan kun ga jinjirin watan Ramadan fahum fil madina alhalin suna madina lam yaru alhilal kuma ba su ga jinjirin wata ba alhilal shine jinjirin wata lailatul jumu'a ba su shi a daren juma'a ran alhamis da dare kenan fa ma samu wannan yasa sai ba su azumi ba wara'ahu lailatul sabt kuma sai suka gan shi a daren asabar ran juma'a da dare kenan wa amilu sai suka yi aiki bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi alladhi qala lakum inda yace da su sumu li ru'yatihi ku azumi idan kun ga wata Huna shahid anan ne shaidan asalin dalilin maganan yake min al-amr alladhi ja'a fil hadith saboda umarnin da ya zo a hadisin nan ne shahid da yace ku azumi idan kun gani to don haka su ma sun gani shi yasa sai suka yi wannan shine dalilin kawo hadisin wa hadhihi al-mas'ala wannan matsala ta ganin wata ikhtalafal mutali'u masu bincike sun yi sabani a cikinta. ta takallama fiha ahlul ilm kunji masu ilimi sun magana game da al'amarin ganin wata dinnan wa hadha alhadith wannan hadisi da muka karanta ya dullu ala itibari ikhtilafil mutali'i lil hilal cewa wannan hadisi ana la'akari da sabanin waɗanda suke ganin jinjirin wata bin nisbati ana la'akari da bayanin su in aka duba aka ga dangantuwansa lil buldani ga gari saboda yanzu nan kina zuwa zariya zaki ga an samu canjin lokacin shan ruwa mu ina ga muna shan ruwa shida da talatin da ya wuce da biyu da tara ne ko da bakwai ko? to ki hmm? to wani lokaci da tara ko da arba'in yanzu kina zuwa nan nan zariya da kaga kilomita 60 ne da wani abu ko saba'in sai ki ga akwai ragin minti uku tsakaninmu da zariya kina zuwa Kano akwai bambancin minti biyar na sallan azahar a Kano ina lura da duk yawanci in mun je muna Kano wani lokaci da kira YYG a nan ko kaza to ballata na ki tafi Gombe kin ga kin yi gabar kin ƙara yin kusa da mahudar rana dole lokaci zai canza shekaran da ne tafsiri a garin Gombe mukan sha ruwa da minti goma sha hudu har minti goma sha takwas a nan Kaduna rana ba ta faɗi ba sai mu kira ni ta musu gwalo so kuma an zo sahur sai ta rama <laughs> mu mun tsaya su suna ci <laughs> shi kenan an buga duro a cikin wannan kanshi akwai daɗin rayuwa akwai jin wani dau'in shauƙi da jin abin nan na yanayi to shine anan malam ce ana la'akari da ganin jinjirin wata gwargwadon munasaban gari ghairul ba'ida wanda suke ba nesa ba idan gari suna kurkusa da juna ana iya musu hukunci ɗaya. aw ghairul qariba ko wanda ba ko kuma wanda suke ba wanda ba a ne suke ba ko ba kusa suke ba bi ma'ana za a iya la'akari da garin da ke kusa ai hukunci sai za ku ko a lokutan sallah sai kaga ana sa plus 2 ko minus 2 ko kaza a kalandan lokacin sallah to wa fihi khilafun indahum amma dai ku sani akwai sabani game da yanayin a hada gari daya ai musu hukuncin ganin wata daya ko ko a raba su wannan kuma ni bani da ilimin sa mai fadi in malam salu ya zo ta rana ya fada fa'ida ta ba a cikin buldan idan garuruwa suka yi nesa da juna fal'ittifaƙu layura'i fi harru'ya wani kulli baladin ru'yatuhu idan gari ya zamto ta ba a da sun yi nesa da juna garuruwan suna da nisa kamar yadda muka ce gombe da nan kaduna fal'ittifak abinda malamai masana a wannan babi suka haɗu a kai dukansu suka yarda shine layura'a fiha الرؤيا walikulli baladin ru'yatahu ya zamto ba a ga wata ba a cikin lokacin da suka duba wata to shi kenan likulli baladin kowane gari ru'yatahu ya amfani da ganin watansa ina fata mun gane kuma kun ga shine abin da ya faru tsakanin Quraysh din da da wane da Ibn Abbas So mutum tsakanin Muawiya radiyallahu anhu da da Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kama da kara zalika Ibn Abdul kamar yadda Ibn Abdul ya ambata fil istidkar fil mujallad al ashir a cikin littafin sa ne suna al istidkar a mujalladi na goma wan nawawi haka nan imam an-nawawi ya kawo wannan fil majmu' a cikin littafin sa na al majmu' mujalladi na shida wa ta taqarabat al buldan amma idan garuruwa zan to sun yi kusa da juna kamar a ce Kaduna da Jaji ko ko Kaduna da birnin Yaro ka annahum baladun wahid ko mu ce maraban jasma sai ya zamto ana ganin su kaman gari guda daya bilittifak to abinda malamai suke haɗu a kai shi ne fa'inna ru'yatahum wahida ganin watan su ɗaya ne ba za a zo a ce an ga wata angon yan dc da riga cikun da barakallahu ko can gaba su ce ɗan kande ko ya sunan shi maraban jos ko jajis ko zariyar ce a'a ba idan ga wata a zariya kawai 'yan kaduna su ɗauki azumi ko ko a kaduna take so a ga watan a zariya za a gani ta can gefe wurin madarka ce <laughs> a to in kin ji haushi ke ma zo karanta a kisa garin ku kama hakahun Naui, kamar da imamun Naui ya kawo mana fil majmu' a cikin al din dai haro yau shi ma mujalladi na shida wal khilafu idan kana til buldan ghayr ba'ida inda sabani yake shine idan garuruwan ba su kasance nesa da juna ba wa ghayr qaribatin kuma ba a kusa ba ma'ana gari ne ga su a nesa ko ba kusa suke ba to wannan hunakal khilaf anan ne ake samun sabani amma dai mun ji saɓanin kawai da mu amfani da hadisi Abdullah ibn Abbas da Muawiya radiyallahu anhuma shikenan mun huta Allah kuma ka hutar da mu sabi'an sai na bakwai anabi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kare da gare shi kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce kun ga wannan hadisi na shida hukunci ne game da ganin wata ke ne magana ko saboda hadisan za ku ga kusan kowanne abin da yake zuwa da shi na hukuncinsa daban-daban ne to shi kuma wannan bari mu ji me yazo da shi abi hurairah Allah ya kare da gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya atakum ramadan ga watan ramadan nan ya zo muku ku al'ummata shaharun mubarakun watan ramadan wata ne mai albarka mutane ne alkhairi da yawa kuma alkhairinsa baya karewa faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu Allah subhanahu wata'ala ya farlanta muku azumtan watan Ramadan da gaske abin da zai kwadaitar da ku azumin nasa shine tuftahu fihi abwabus sama ana buɗe ƙofofin sama a cikin watan yanzu ƙofofin a buɗe suke duk addu'ar da muka yi sha Allah Allah yana amsa Wato gulaƙo, kai kai magana mana ka matsa mu kai da fihi abwabul jahim sannan a watan Ramadan ana rufe ƙofofin wuta su ne aljahim ana rufe ƙofofin wuta Allah ‘yan uwanmu da ke ƙabari, Allah ka gafarta musu ya Allah yanda ka rufe kofofin nan har bayan Ramadan Allah ka bude musu na rahamanka idan mun zo Allah mu ma ka sa mu zo cikin aminci wa tughallu fihi maradatu shayatin sannan kuma a watan Ramadan din ne ake dan ake rufe ake daddaure wato shaydanu gararrun shaydanu lillahi fihi lailatun Allahu akbar a wannan wata Allah yana da wata dare wannan daren khairun min alfi shahar duk wanda ya raya ta da bauta to ya fi wanda ya wata dubu yana bauta bai tsaya ba to ya tsallake shi kun fahimta wanda ya raya ta da bauta ba wanda ya je ta bacci ba ba shi ne ma'anar khairun min alfi shahar eh. masu baccin nan sai a saisaita sai a saisaita idan da ranar yasil kadari ta zo dabara za ku yi duk da wani yanki ke ko tela bai kawo ɗinki ba kasar nan ne bala'in mata yake a ce ba a kawo ɗinki ba an kai ashirin da shida to ai sai abin da Allah ya wata ta tare shagon tela kenan ban san iskanci wallahi kaga in na samu matsala a ɗinkin nan ko yara suka samu mun rabu da kai kenan duk ana wannan in Allah sa kuna da wadata ku rinka yin ɗinkin ku kawai kafin Ramadan kun fahimta in Ramadan shiri ake mishi in kana da hali tun kan Ramadan sai kai kokari kawai ka ajiye duk abin da zaka zaka ajiye ya zanto in ramadan ya zo kawai aiki za kai to ballantana goman karshe ballantana kun ga ran da aka ci an dauki azumi 26 26 a ce yau mun mu muskaddara yau azumin da ke bakin mu na 26 to faduwar ranan yau maganan da ke kanta na lailatul qadar ina son gaya muku da wuri ne dan ku shirya dan zamu yi in lokacin ya insha Allah wannan daren ko za zaki wasa da wani dare kacci kuskura wannan ya shiga ciki saboda kamar malam nasiru na albani shi karrama kawai ya yanke cewa ita ce ran lailatul qadar kuma hadisan da ya kawo ba za ka iya ture su ba kun fahimci magana ba za su ba za su turu ba to saboda haka abin da za ki yi da an ce an yi azumi ashirin da gobe kan ko ba za ki zo tafsiri ba ba matsala balle sana ma na ga wancan shekaran har ashirin da biyar ka kai mu rufe tafsiri wa waji ba ka da tausayi shekara har ashirin da biyar, in mun kai to alhamdulillah in ba mu kai ba subhanallah ko yawwa <laughs> yadda ta kama amma dai ina gaya muku da an ɗauki azumi na ashirin da shida, ki ƙoƙari kawai ki baccin safe ko na rana ne ki ƙoƙari ki dage da dai rashin bacci cuta ne kuma karki zo ana addu'a kina kina gyangyaɗi an samu matsala ko ki bacci da rana ko ki ƙoƙari ki bacci da wuri saboda ki tashi da ƙarfinki. saboda wallahi wannan daren ba daren wasa bane ba daren wasa bane duk wanda Allah ya sa ya da daren lailatul qadar an kara mishi tsawon rai eh mana to alfi shahr shekara dubu fa watanni dubu watanni dubu in kuka buga dubu din dan Allah ku buga buga ka gani 1000 divide by 360 ko a ah, divide by 30 haka ne ko buga da calculator ku gani divide by 30 nawa ba ku a 30 za mu ce ko 12 divide by 12 1000 divide by 12 12 din a shine shekara 83 to kin ga in kika yi bauta a daren lailatul qadari fa daidai kike da tsohuwar da tun da aka haife ta ba ta tsaya da bauta ma Allah ba sai da ta shekara 83 shine Shi ne ma'anin khairun min alfi shahar ɗin wanda don Allah kun kara muku wani dabaran ɗaya, ni duk abin da na san zan roƙi Allah ko a Ka'aba ko a Ɗawafi, ko a lailatul ƙadari, ko a goman ƙarshe, rubuta shi nake jotan na nan ko jiya na ɗauko ta kuma na fara lif. saboda trade ne za a yi <laughs> bananza Allah ta'ala zai yi kowa na ciki da sunan ku an fahimci maganar to ki rubuta me kike so ki roki Allah saboda kun san idan idan abin ya zo lokaci sai ka manta sai ka manta wani sai an kira sallah an gama sau sai ka ce la haila akwai <laughs> akwai mun gama wuturi wata rana <laughs> wata yar uwan mu ta manta ba ta roki wani abin ba kawai sai tana tuna ta ce su ba an fai wuturi amma ta miƙe ta ce Allahu akbar za ta koma wai ta tura kuma ana kiran sallah <laughs> tana kambara ka fara kila asabai shi na Allah bai kirga wannan na lissafin ba to e, bari ke zan ba baki wani satan amsan ɗaya shi ma ni fakin ga addu'a maman Fatima na iya addu'a <laughs> wallahi na iya addu'a kuma kuma ni wallahi tallahi thumma billahi ban taɓa yin addu'a na yi shakka wai Allah bai karɓa ba wallahi ban yi ba kuma na gamsu Allah yana amsan inna yi ni kam na gamsu kuma yana fata kun gamsu to kiji kina ji na farko ma'am Fatima wanda za ku abinda zaki roƙa ku samu takarda ki rubuta ki list amma na farkon aljanna ya shiga ciki da yardan Allah kin san hikiman haka idan Allah da zai baki aljanna to duk abinda zai biyo baya mai sauki ne zai baki sannan sai na biyu hanya ta biyu duk wanda kika san in dai ba ya rasu ba kina so ki masa addu'a ko ya roƙe ki ki masa addu'a ko ku dinnan da kuke cewa ta ku addu'a duk wanda na tuna nakan je in shiga lambar wayanta ne in yi dialing sai in tsinka in yi dialing tsinka sai in tara list din a wayana dawafi ni dai haka nake duk wanda yace dan Allah masa addu'a to zan je ne in sa wayana apply mode yanda ko na kira ba za ta shiga ba sai in kira shi sai in tsinka sai in kira in tsinka sai in kira in tsinka da na san nazo gaban yi ma mutane addu'a da wasi sai in rinka fito da shi ina turawa kowa ina kiran sunan shi ina mishi kin ji wannan to laitul qadari ma haka ya kamata ku yi mata duk wanda ya zo ji ce za ka yi ma addu'a in inda yana da waya to kai mene kai dalin wayansa ka tsinka a daren ka tara idan kuma zai da shi to ka rubuta shi kila ya rasu ko kila kaza to sashi a takarda in ka gama da takarda sai ka dawo can sannan wannan shi ne na biyu sai batun addu'an da kika yi magana akwai addu'an da a nan lokacin da ya hijira ya baro maka ya zo madina mutanen madina suka zo suka ce ma annabi sallallahu mutanen maka sun daɗe tare da kai kuma an ta alkhairai ba mana an faro musuluncin ba da mu ba sai da ka zo muka amsa ya za a yi duk abin da ka yi a maka mu ma mu samu sai ya ce to ga addu'a ku rinka Allahumma in yas'aluka من خير ما فعلت منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد hadisi ne ingantacce yace duk wannan addu'an duk wanda yayi to hatta abin da baka roka ban alkhairi ne Allah zai baka shi kin ji wannan to sai ki rike da shi to haka nan kin ce Allah ka san niyyar mu da wanda yace mi mishi muka manta Allah ka sa shi shi ma ya shiga ba laifi bane ku zo mu je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fihi lailatun a cikin wannan wata akwai wata dare khairu min alf shahrin fi watanni dubu shine kuka ce shekara fi wata dubu shine 83 ko years shekara 83 kaga ko me yin a 83 ai sai wani da wani sai wanda Allah ya so man kuji man shurrim man harima khairuha duk wanda aka haramta masa alkhairin da ke daren lailatul qadari faqad hurima kai wannan yayi asara an haramta masa alkhairi ya Allah kakka haramta mana da tsarkin sunayenka wannan mala yace hadithun azimun hadisi ne mai girman gaske ga nan Imam Ahmad da Nasa'i suka ruwaito kuma ya cikin Sahihul Jami' as-Saghir hadisi na 55 kulu manda Allah sallallahu alaihi kan ce masabai atakum ramadan yana cewa watan ramadan ya zo muku bashiru sahaba yana masahabbai bishara atakum ramadan shahrul mubarak watan ramadan ya zo muku wata mai albarka ka annahu ya ala husn istiqbali li hadha shahr kama yana kudaitar da su su kyautata fuskantar wannan wata al-mubarak mai albarka da ikhlasin niyya kin ji magana na farko yin komai domin Allah saboda shi dadin ikhlasi ku baka roƙa ba za a yi maka kana yin ikhlasi Allah zai so Allah ko ba zai so ka kuma ya toza ka ba jama'a kun fahimta ko kuma gaskiya a wannan gaban ya kamata ne ma jama'a fatan alkhairi da gode musu Allah ya sa yanda muka ga ana ramadanan nan jama'a su dore a haka duk kusan lungu da sako muka shiga sai kaga ciyarwa ake gaskiya ana ciyarwa a wannan shekarar gaskiya jama'a na kokari wallahi jama'a na kokari kowa na yi iya karfin shi to Allah ya saka mu kowa da alkhairi da wanda muka sani da wanda bamu sani ba duk Allah ya biya su da aljanna kuma Allah ya sa kar a gajiya to wannan shine abin da ake so wal azm sannan kuma da himma ki himmatu ki ji cewa ramadanan nan ko dai me za a yi kawai lalaci ya kare wal istihad da kokari fi hadha shahar a cikin wannan wata bi anwa'i ta'at da nau'in biyayya kowane iri da sadaka ne da qiyamul layli ne da karatun qur'ani da sada zumunci ki koma ki dan duba kayan yaran nan ki ga masu kwari kwarin ciki ki cire ki aika kauye a ba yara su sallah da shi duki an fahimci wannan ko da ke kanki naki din ki dan rage wasu hadda irin wanda ke cewa kai kai kai wannan fa ban dade da dinka ba yawa to irin sai kamata ke bada an fahimci magana saboda kina ba wata yau <laughs> yau take sallah ai haka ne abin yake kayan mu kala uku ne kayan mu kala uku ne dukkan mu nan akwai kayan da na nan a cikin jakan jakanka ko akwatin ki ko wardrobe ki, baki ma san ran da zaki sa shi ba kuma ba ma ki sha'awar sa shi akwai wannan kayan tsirran ruwan tsawa zan yi ba ka fara ba inda kina da kayan haka ne akwai kayan da yanzu ko tafsirin nan da zaki ta duk da hijabi zaki sa har ƙasa da yarinya za ta fito da shi take ce baki da ido ne duk wurin ba kaya sai wannan zaki dauko mu to kin ga wannan muna da waɗannan kaya galibin mu na biyu a wannan ne biyu aikin ha ba wani biyu aiki? wai waji wannan fa kai kanka fa baya baka sha'awa kai kanka baya baka sha'awa sannan akwai tsaka tsaki waɗanda kin sa kina jin ma ko jibi kika karasa shi ko akwai wasu kai ko wanki aka kai sai kin je kin kosa a dawo da wannan a tamban saboda kina ga kina so ki sa ta nan kusa ba kuma baki da wasu bane to sannan akwai kayan da su kuma su ne bi aikin da kake fada waɗannan ina ga bari sai kad wani abu ya taso a kasa fita kunya ko sai bikin wance ko na san an kusan sa ranar wance da wannan leshin zan yi biki ina so a min dinki a natse kina da su suna nan ko kun ce babu ba zan yadda ba dan na san yadda muke duk yan Najeriya ne mu ato to ki je akalla kin ga kowannen na kasan da kike jin ke ba lallai ki sa yau ba wallahi wata in kika kai da shi za ta yi idi da shi kuma suna nan a dangin ki? suna dan da yawa a dangin ki? kawai dai baki tunani bane da kin gane su kuma na san yanzu kin ma fara tunano wasu saboda akwai waɗanda ko sha'ani kika je gida in suka zo sai ki ce wa yo wance kai ana dai fama da rashi to su nake nufi akwai wanda ko gaishe ki suka zo yi kun san da an ce bako ya zo daga Kaduna to gani ake kana da kuɗi kuma kai ɗan birni ne mu kuma yan Kaduna aka ce ka zo daga Abuja gani muke baka da matsala haka Najeriya take eh in dai daga Kaduna ka zo to shikenan ka <laughs> ba yanda zaka ce babu kuma a fahimce ka zai wahalan gaske so irin wannan masu zuwa tarbanka da wanda suka ji in ka zo ba su zuwa ko ina wallahi ka ba su wannan kayan ina gaya miki zaki zaki sha mamaki musamman wanda iyayenku suke son su dan yi kai wannan gaba za ku ga akwai wasu lalan tsofaffi a cikin danginmu wannan fa yana gaya muku ne saboda na san dukkanmu mu iri ɗaya ne akwai wasu suna nan a danginmu wanda mu galibi ba mu cika damuwa da su ba amma za ku ga iyayenmu tsofaffi su kuma sun damu da su kun taɓa lura da wannan akwai wata wanda za ku ga in dai kakan ko mahaifiyanku sanda take raye in dai ta zo gari sai ka ganta a gidan wata ta zo ta mata kitso wata ta zo ta mata wancan ke wata ma hira za su kai wata ma dambu za ta taya ta dafa to irin waɗannan mutanen kar ku manta da su a ciki ko ba ƴan uwanku ne na jini ba in kun tashi kar ku manta da su Allah kai mana gam da katar amin ne kake cewa a'a ka bari kakka kawo wancan su abin nan bari mu je ba babin shi bane wannan sai mun zo Eh. to malai yace bi anwa'i ta'ati da dukkan nau'in ɗa'a faradallahu alaikum siyamahu Allah ya farlanta muku azumci wannan wata wa zakara shay'an min fada'il hada shahar. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambatan wasu abubuwa da suke na falalan wannan wata wa fadl lailatul qadri da falalan daren lailatul qadri Allah ya sa muna da dacewa a cikin ta ya ku yan uwa wa annaha kuma annan sallallahu ya bada labarin lalle lailatul qadri nan khairun min alf shahr tafi watanni dubu alkhairi qala mufassirun malaman tafsiri suka ce lailatul qadri khairun min alf shahr abinda ake nufi da cewa lailatul qadri tafi watanni dubu alkhairi ya'ani abin nufi shine al-ibadatu fi lailatul qadr mutumin da yayi bauta a daren lailatul qadri khairun min al-ibadati fi alf shahr shi yafi alkhairi fiye da yin ibada a watanni dubu mutum ya ta ibada har wata dubu shekara 83 bai tsaya ba wa qawluhu da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a hadisin atakum ramadan ga watan ramadan ya zo muku fihi a cikin wannan magana na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi busharatun akwai faranta rai bi qudumi shahri ramadan dangane da zuwan watan ramadan wa annahu kuma a cikin hadisin a wannan magana ya nuna mana lallai watan ramadan din nan mausimun azim lokaci ne mai girma mausim shine lokaci lokaci ne mai girma litta'ati na yi Allah biyayya wato ki kura ki a ramadan saboda Ramadan watan cajin imani kun fahimci magana duk abin da kike so ki koya to ki koya ma kanki a ramadan kiyaye sallah ne sadaka ne sallan dare ne azumin nafila ne in kin so duk daga ramadan zaki iya tazarce illa iyaka ba zaki iya yi kamar Ramadan ba saboda Ramadan din shi daban ne amma dai ki koyi wani abin da koda lokaci bayan lokaci asalin wato za ki rinka yin shi idan kika yi haka zai taimaka kuma za ki samu alkhairi mai yawa bayan wucewar watan ramadan din malam ya ce wal fada'il kuma a watan wal qurbat a watan ramadan ake koyan kusanci zuwa ga Allah wal fada'il da falaloli da samun daraja lidalika qala ba'd salaf wannan ne ma yasa wasu daga cikin as-salaf sune sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su wasu daga cikinsu suke cewa annallaha ta'ala lallai Allah maɗaukaki ja'ala ramadan ya sanya watan ramadan ya zamto midmaran li khalqihi ko midmaran midmar shine fili mai fadi maidanin wasi midmar wuri fili wanda yake mai yalwa mai faɗi duk abin da zaka ya ishe ka to wani fili ne da Allah ya yalwata li khalqihi ga halittansa ya ba su filin nan ne menene liyastabiquna fi fi fi fihi li ta'atihi saboda sirijan jeniya a cikin yin da'a ga Allah ma'ana filin sukuwa ne na da'a a gawa zai riga wa mardatihi da kuma neman yardan Allah fa sabiqa qaumun kuma wasu daga cikin mutane a watan Ramadan nan sun rigaya sun zo fast fa fazu sai suka rabauta wa takhallafa akharun wasu kuma a watan Ramadan sun bada baya sun juya fakabu sai suka taɓe wa khasiru suka yi asara su ne mutanen da suka yi rowa ko suka ƙi da'a har Allah ya gafarta musu saboda annabi sallallahu alaihi sallam ya fito zai hau minbari aka ji ya ce amin har so uku da ya faɗi haka sai asalin wato bayan ya idar da kuɗi ba aka tambaye shi aka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi sallama mun ji ka aikata abin da baka taɓa yi ba shine ka hau minbari ka ce amin har so uku ya ce da gaske mala'ika jibril ne zo mun je ce mun duk wanda aka ambace ka bai ma salati ba Allah ya tsine ni ya la'ance shi ka ce amin ya ce amin wanda ya zauna da iyayen shi har suka rasu da yi aikin da zai shiga aljanna ba Allah la'ance shi ka ce amin ya ce amin wanda watan ramadana ya shiga har ya fita ya kare bai yi aikin da aka gafarta mishi ba Allah ya la'ance shi ka ce amin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin to shi yasa malam anai ya ce qad khabu wa khasiru sun taɓe sun yi asara in an shigo watan ba su abin da Allah ke so ba mala ya ce da kara hazal asar wanda ya ambaci wannan asar da muka faɗa na magabata shine ne al’imam ibn rajab al-hanbali kenan fi kitabihi a cikin littafinsa mai suna da fa'iful ma'arif mai suna da fa'iful ma'arif ina ga sai mu taƙaita a nan minti hudu ya ba zai ne in shiga na'am tambayan da aka yi wacce cewa ne tambaya game da ciyarwa wanda zai ciyarwa azumi ya halasta ya ciyar lokaci ɗaya ya halasta ya ciyar a rarrabe kuma ya halasta a ciyar da mutane daban-daban ya kuma halasta a ciyar da mutum ɗaya gwargwadon maslaha ne misali wanda zai ciyarwa ciyarwa eh, na azumi goma ya halasta ya tara mutum goma ya ciyar da su lokaci ɗaya ya gama an fahimta sannan ya halatta ya samu mutum ɗaya wanda yake mabukaci mai tsananin bukata da ya fi kowa shiga lalura ya ba shi abincin na kwana goma ko kuma a ce mutum ɗaya ne ta zuwa yana karɓa ba dole ne sai wasu daban-daban ba ina fata an fahimci wannan ake cewa a dafa a bada da kayan daɗi yadda dai ba hmm. hmm. hmm. Hmm. to shi cewa in an dafa hada da kayan daɗi kina nufin su nama kila da kwai da sauransu wannan kyautatawa ne amma dai matukar ka dafa abinci yadda zai iya ciwuwa a al'adance in an ci da an ci abinci da faffe shi kaciyar wannan abin da za a sa na kayan daɗin kyautatawa ne wannan ba wajibi ba ne gaskiya ina fata mun fahimta liyin fi sa'atin min sa'atihi wanda ke da yalwa zai iya sa kwai da nama to ya sa wanda kuma ba zai iya ba to sai ya dafa yanda asalin abin da ya so shine ki ciyar gwargwadon yanda ke wanda kike iya ci a gidanki kin ga ko mu da muke da wadatan abincin da sauransu a wani lokaci sai kiga shinkafa da mai da yaji shi yafi burge ka ko kai musamman in ya ji kokumba da latas <laughs> mutanen alfaru suna son wannan kin ji har sun amsa sai in sai in zage in kashe musu kuɗi a abinci zai ce wannan aka fi so ba ma ki yau ma kila amma ni dai ba zan ci yau ba kan ma ku kuskura in za a yi kuka yi muku eh. ire ko? a ire kuma ai ba ce wannan ai gayu ne maman fa'ida take kawo mana wannan o oh, na za na'am wallahi ban jiki ba sosai maman mamana eh ya ba mutum ɗaya? eh shine maganan da muka yi shine ai cikon tambayanta da ta ce shin in an bayar da abinci din eh, eh ai duka ciyarwan ɗaya ne kin gane da na kafaran da na ramadan din duka duka irin su ɗaya ne da na rantsuwa ba da kafaran rantsuwa sauransu da na ramadan duk ɗaya ne abin da kenan shine idan an ba mutum abin da zai ci din ya dafa an fita sa asali kun fahimta amma an haɗa mishi da ɗan abin da zai taimaka mai koda na manja da magi ne shi kenan ai kun ga zakatul fitr da muke fitarwa ai hatsin ne kawai muke bada ko ba haka bane ita ma kun ga ta ne kuma Allah ya ce tsarki ne ga mai azumi din ga kurakuran da